Kun kamo rediyo biyu ta a cikin shirin sa macin yau Alhamis. Muhammad Aminu Ibrahim Kiwa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su. Da farko dai, kamar da baka sama za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai shirin nan na muryoyin masu saurare. Shirin kisoshin rayuwa nan tafiye kamar yadda aka saba. Daga shi kuma sai mu kawo muku shirin na haƙoƙin mata a musulunci. Za mu rufe shirin namu da karanta muku shirin nan na duniyar mu a yau. amma kafin nan ga shirin kokun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis hudu ga watan Agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da shi ga watan Muharram na shekara ta 1444 Hijira kamariya. masu ko kun san cewa shekaru 1383 da suka gabata a rana irin ta yau wato shida ga watan muharram na shekara ta 61 hijira kamariya imam hussein alaihi salam ya rubuta wa kaninsa muhammad bin hanafiya wata wasiƙa mai tattare da muhimman saƙonni imam hussein alaihi salam ya rubuta a cikin wasiƙar tasa cewa da sunan allah mai rahama mai jin kai lallai duk wanda ya riske ni zai yi shahada wanda kuma bai riske ni ba to ba zai ga fatahi ba wannan wasikar tana ɗauke da abubuwa kamar haka na farko dai yana mai tabbatar da cewa zai shahada a tafiyarsa sannan kuma ya sanar da waɗanda suke tare da shi su ma da san cewa makomarsu ita ce shahada don haka ne ma imam hussein alaihi salam so da dama yake cewa da waɗanda suke tare da shi na ɗauke muku mubayar da kuka yi mani za ku iya tafiya gida ku koma tare da iyalanku ba ku yi laifi a wurin allah ba sai kuma abu na uku wanda wannan wasiƙa ta imam hussein alaihi salam take dauke da shi shine cewa ya yi ishara da cewa bayan shahadarsa babu wata nasara ta zo a gani da za a samu wajen kawar da bani umayya kamar da kuma hakan ya kasance bayan shahadar imam hussein alaihi salam an yi ta yunkuri daban-daban wajen kawar da sarakunan bani umayya amma ba a iya kawo ƙarshen mulkinsa ba a sai da daular ta fada rauni saboda dalilai daban-daban duk da cewa dai kisan imam hussein alaihi salam da kuma zuriyar manzon allah wanda da dan ma'auya ya yi a lokacin mulkin sa yana ɗaya daga cikin manyan dalilai waɗanda suka sanya daular bani umayya ta fara da rauni har zuwa lokacin da aka rusa ta kamar da kuma bani abbas sun yi kamfe da batun kisan imam hussein alaihi salam da zuriyar manzon allah wanda bani umayya suka yi wajen samun goyon bayan musulmi domin rusa wannan daula da ƙarshe dai abbasiyawa tare da taimakon sauran musulmi su rusa dolar bani umayya wadda ma'auya dan abu sufyan ya kafa ta hanyar rusa halifancin manzon allah tare da mayar da shi tsari na sarauta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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. ga labaran duniyan da farko ga kanansu. An ci tarar kamfanin MultiChoice na Najeriya Naira miliyan biyar saboda yada labaran da suke barazana ga tsaron ƙasa. Ƙungiyar OPEC ta ƙara wa Najeriya yawan ɗanyen man fetur da za ta haƙa zuwa kasuwannin duniya zuwa ganga miliyan ɗaya da ɗigo ɗari takwas da talatin. saudiya da ƙawayenta sun karya yarjejeniyar tsagaita budewa juna wuta a ranar farko da aka tsawaita ta yanzu kuma ga cikakkun labaran hukuma mai kula da kafafen yada labarai na tarayyar najeriya nbc takaice ta ba da sanarwacin taron wasu kamfanonin yada labarai a kasar saboda yada labarai da wasu shirye-shirye wa'anda suke barazana ga tsaron kasa da kuma ƙarfafa masu aikata laifi kamfanin dillacin labarun reuters ya nakalto majiyar hukumar ta nbc tana faɗar haka a ranar laraba ta kuma ƙara da cewa kafafen yada labarai da tare ta shafa dai sun hada da kamfanin yada labarai na multichoice wanda ya yada wani rahoton bbc dangane da 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane a ƙasar rahoton wanda take ganin barazana ce ga harkokin tsaron ƙasar sannan mai ƙarfafa 'yan ta'addan har ila yau tare ta hada da daily trust tv wacce ita ma ta watsa wasu rahotanni wanda suke magana kan 'yan ta'adda da kuma ayyukansu na satar mutane a ƙasar labarin ya ƙara da cewa tare ta naira miliyan biyar ne ga kowannensu sannan suna da tazara har zuwa ranar 31 ga watan agusta da muke ciki don su biya tarar a ƙarshe dai hukumar ta buƙaci kafafin yada labarai a ƙasar da su kula da labarai da kuma shirye-shiryen da suke watsawa a cikin jama'a don kada su fada cikin fushinta ƙungiyoyin 'yan ta'adda a tare najeriya da musamman a arewacin ƙasar sun sace dubban mutane a cikin shekaru biyu da suka gabata kuma sun karbi fansar miliyoyin nerori daga hannunsu a yayin da wasu da dama suka rasa rayukansu a hannun 'yan ta'addan ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur wato opec da kuma ƙawayenta wanda ake kira opec plus sun amincewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ƙara yawan man fetur da take haƙa ta zuba a kasuwannin duniya a kowace rana zuwa ganga miliyan ɗaya da ɗigo ɗari takwas da talatin daga watan satumba mai zuwa jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa kungiyar ta ɗauki wannan matakin ne don daidaita farashin man fetur a kasuwannin duniya musamman bayan ziyarar da shugaban ƙasar amurka joe biden ya kai ƙasar saudiya a makonnin da suka gabata ƙasar saudiya dai ita ce ƙasa wacce ta fi kowace ƙasa arzikin man fetur a duniya kasar rasha wacce take daga cikin ƙawayen opec ko kuma opec plus ta bayyana cewa za ta kara ganga dubu ɗari a kowace rana daga watan satumba mai zuwa najeriya dai tana haƙar ganga miliyan ɗaya da ɗigo hudu ne a kowace rana a halin yanzu kuma ba wanda ya san ko za ta iya ƙara yawan ɗanyen man fetur da take haƙa zuwa yadda ƙungiyar take buƙata ba kanin yadda ayyukan lalata bututun man fetur suka zama ruwan dare a yankin niger delta da ake hakan man fetur da kuma satar danyen man a yankin wani jami'i babba a majalisar gudanarwa ta kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ya bayyana cewa da yahudan isra'ila sun san tanadin da kungiyarsa take da shi na makamai don fuskantar su da ba su yi bacci ko kaɗan ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto sheikh nabil kawuk mataimakin shugaban majalisar gudanarwa ta kungiyar hezbollah yana faɗar haka a wani jawabin da ya gabatar a garin vintage bell na kudancin ƙasar lebanon a ranar lahadin da ta gabata ce dai kungiyar hezbollah ta nuna wasu hotunan bidiyo wanda suka nuna taswiran makaman kungiyar wanda aka saita su kan rijiyoyin haƙar mai da iskar gas na harmci ƙasar isra'ila a yankin karish kungiyar hezbollah ta gargaɗi harmce kasar isra'ila kan fara haƙar gas a yankin karish idan kuma ta yi kunnen uwar shegu to kungiyar za ta kai hare-hare kan wurin da kuma sauran wuraren haƙar man fetur da iskar gas na harmce kasar isra'ila na tudu da kuma cikin ruwa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kungiyar jihadul islami ɗaya daga cikin ƙungiyoyin falasinawa masu gwagwarmaya da makamai da hanfi ƙasar isra'ila ya bayyana cewa ci gaban da ƙasar iran take samu a dukkanin ɓangarori na rayuwa da kuma sauran ƙawayenta a yankin wata babbar alama ce ta nasarorin da suke gabansu. ziyad nakhala shugaban kungiyar jihadul islami ya bayyana haka ne a ranar laraba a lokacin da yake ganawa da babban mai bawa jagoran jin juhali musulunci a nan ƙasar iran shawara wato ali akbar vilayati a nan birnin tehran nakhala ya ƙara da cewa lamarin haka yake a cikin ƙasar Falasɗinu da aka mamaye inda ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da harfi ƙasar isra'ila da makamai suna samun ci gaba sosai ci gaba wanda yake abin farin ciki ga falastinawa har ila yau a nashi bangaren wilayati ya bayyana cewa gwamnatin jihura musulunci ta iran tana kan bakanta na goyon bayan al'ummar falastinu wacce ake zalunta kuma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen taimaka masu da duk abin da za ta iya sojojin ƙasar saudiya da ƙawayenta sun karya yarjejeniyar tsagaita buɗe wa juna wuta tsakaninsu da ƙasar yemen a ranar farko da aka tsawaita ta a karo na biyu tashar talabijin ta almasira ta kungiyar ansarula ta kasar yemen ta nakalto shugaban kamfanin man fetur na kasar yemen yana faɗar haka a safiyar alhamis inda yake cewa sojojin saudiya da ƙawayenta sun tsare wani jirgin ruwa dauke da makamashi zuwa tashar jiragen ruwa na birnin hudaida wanda hakan ya saba wa yarjejeniyar da aka cimma da su tun farkon watan afrilun shekarar da muke ciki ne dai bangarorin biyu suka cimma yarjejeniyar tsagaita wa juna wuta bayan fafatawa na shekaru bakwai a jere inda aka tsawaita yarjejeniyar na tsawon watanni biyu sannan aka sake tsawaita ta na wasu watanni biyu sai kuma a ranar laraban da ta gabata tare da shiga tsakani na majalisar ɗinkin duniya an sake tsawaita ta na wasu watanni biyu labarin ya kara da cewa a cikin watanni hudu da suka gabata da ya kawancin saudiya sun saba yarjejeniyar fiye da dubu hudu sannan bayan tsawaita ta a ranar laraban da ta gabata saudiyan sun karya ta tare da tsare jirgin ruwa dauke da makamashi zuwa ƙasar ta yemen a cikin tekun mediterranean har ila yau da kai hare-hare ta sama a wasu yankuna a ƙasar ta yemen masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaishe da Tahir Amin da ya kuma labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba a to shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. masu sauraro barkamu da hutawa sannan har ila yau rakamu sakatarwa da ku a cikin sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu ba sani irin na shanu ba musamman kan abubuwan shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin yawan taɓo batun ne na 'yan fashin daji wanda yake na mai zama arewacin najeriya alakakai wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi wannan lamarin ya faro ne daga sacewa fulani shanu har lamarin ya juye ya zama su fulani ne suke satar an'uban annabi don karɓar kudin fansa jama'ar ƙasa suna ta mamaki kamar kasar babu jami'an tsaro don tattauna wannan batun na fara fanɗarar fulani ne muka gayyato dr ali usman tillan fulani kwamishinan ilimi na jihar bauchin nigeria don jin yadda yake ganin lamarin da kuma jin irin yunkurin da shi kansa ya faru to dokta a takaici kuma a gurguje me yasa fulani suke zaune a cikin bayan gari sanin kama a cikin daji dalili saniya shi kenan kar ka kara karkare su ma suna son da a ce za su zauna a cikin birni su sha ac yaran su yi makaranta su hau kan hanyar kwalta su je su asibiti da sauransu amma saniya ba za ta basu ba to dokta yawanci akan wato danganta rashin wayewa ga fulani me yasa dokta na eh to ai saboda kana daji ne idan kana daji za waye ne ai ko da annabawa ka taɓa ganin an annabi daga daki hmm? ai bai san babu ubangiji ya ce a wurare da yawa a cikin ƙur'aninsa mai girma min ahlil qura daga mutanen gari yake ɗaukan annabawa so rashin waye wannan saboda zaman dajin nan ne zaman dajin nan kuma saboda saniyan nan saniyan nan kuma yanzu ta zama dole najeriya ka yi saniya saboda najeriya na bukatar nama kuma ba ta da kudin da za ta siyo naman da za ta ciyar da mutanen ta a cikin gari dan ni da har cewa ke dan me yasa ma fulani da Allah ba za su jefa da saniyar nan ba duk su sayar su kai dukiyar su banki shikenan su zo su duk a taru a zauna a birni to amma da muka yi kididdiga sai muka ga wallahi Najeriya ba ta da kudin da za ta siyo nama da kawai jihar legas kwamishinan su na agriculture ya ce a kowane rana lagos kadai tana cin shanu dubu shida to ga ya mun ina najeriya suke da kuɗin da za ta sayo wa legas kawai kadai shanu dubu shida kullum bare sauran najeriya domin haka shanu miliyan goma sha takwas da digo tara wanda sao food and agricultural organization suka ce akwai a najeriya a 2016 dole a samu wanda za su lura da su to muka ci sa'a akwai wasu bayi wanda su dama aikin su kenan harkar zanyen nan sunan su bulaji shi kenan sai muka kyale su kuje ku yi ta yi suka je suka yi ta yi ana jeji daga wuri yana jeji wuri yana jeji har wuri ya fara zama gari har aka zo ma aka sai da jejin aka yi kaza suka ce to ina kuma za su sa su shanu suka fara lalacewa suka fara karewa matsaloli suka fara shiga cikin al'ummar su yaran su ba su da shanu da za su makiwata ba su da wajen da za su zauna ba su da wajen da za su yi ba babu inda za su koma matsaloli dai ga suna suka fara bayyana saboda waɗansu gwamnoni da ba su rike amana ba ta al'umma shi shikenan abu yau bayan shekara ashirin da fara wannan yau abu ya zame tashin hankali to dokta za mu zo kan wannan <laughs> to dokta wannan rashin wayo an fulani ya saka su a cikin matsaloli haka da yawa misali kamar emission sun samu kansu suna mai da su wanda ba musulmi ba me yasa fulani ba sa yi wani abin da dokta kuna da fulani kuna da manyan mutane kuna da majaddadai kuna da malamai me yasa aka sake har kiristoci suke mai da wa fulani kirista to cikin fulani akwai wanda dama can ba musulmi ba ne malaman tarihi sun rubuta cewa lokacin da shehu kusumani ya yi jihadi kashi hamsin cikin dari na fulani da ke najeriya ba ba su ma da addini dole a fahimci wannan tukuna kafin a fara zancen cewa to yanzu yaya aka idan da ake musulmi ne suna sallah to gaskiya zai yi wahala wanda ya ya canza musu addini ai an gwada a kan hausawa ai ba kuma a kan najeriya ba an gwada a sauran rahurare da yawa yana da wahala ka ɗauki musulmi ka canza mata sa'adi ana iya samu ɗaya nan ɗaya can amma dai al'umma har a ta fara samu da yawa gaskiya yana da wahala to wannan kenan to kuma lokacin da shehu ya yi jihadi da yawan su domin su guje wa gwamnati da su haraji kila da zaunar da su saboda muhammadu bello wanda ya zabi shehu kuma wanda shine shugaba kamar a ce shine ya prime minister lokacin shehu shi sonsa ne a zaunar da fulani duka so wasu sun yadda suka zauna dalilin da ya sa kenan sama da rabin garuruwan da ke kasar hausa yau fulani ne suka kafa su to a kan wannan urbanization policy din bello ne ina iya kawo maka su bila a adadin a kowane emirate za ka iya akwai garuruwan ma sallar suke yi ba so don haka wannan abun yana da dogon tarihi zancen kuma cewa ai suna da manyan mutane suna da masu karatu don me yasa ba a ilmantar da su ba to ina ga idan an yi haka zan ce ba a yi wasu eh, mu da Profesa Jibril Aminu da su Ahmed Jordan da sauransu ba da su shugaba Babangida da sauransu da suka yadda aka kafa musamman hukuma akan ilimin 'ya'yan makiyaya wannan kafi shekara talatin to matsalar da aka samu ita ce yadda najeriya abubuwan ta gudanar da harkokin gwamnati ke lalacewa walau a aikin soja ne ko a 'yan sanda ko na air force ko na eh, eh, masu aikin gwamnati a local government ko a jiha ko a cikin makarantu to haka nan waɗannan makarantun su ma na makiyaya harkokinsu suka lalace da haka lalacewar najeriya shine ya hana wa 'ya'yan fulani ilimi amma ba wai su fulani da ke gwamnati da kuma gwamnatin najeriya ba ta yi taladin ba su ilimi ba lalacewar najeriya shine ya shafe su a saboda rashin wayewan fulani wato sun safi makace-makace haka da aka yi musu na farko shine batun da ake musu na satin shanu kana ganin sowa suka yi wannan kulle-kulle ne har abin ya zo ga batun bandit a yanzu eh to ai shi dan adam idan ka hana shi hanyar abincinsa to dole fa ya fito da wasu hanyoyi wanda zai rayu to sannan na biyu kuma abin da za a tabbata cewa ya sa shi a kan hanya doka to dokan nan ta lalace a baya na yi maka zancen yadda noma da garuruwa ke cin daji yadda ake sai da suka irin hekta dubu goma dubu kaza dubu kaza wa manya su kange su su sa musu shinge su shinge su su hana kowa shiga da sauransu to kaga wannan ya hana su hanyar cin abinci amma hanyar doka kuma lalacewan aikin dan sanda da kuma kotuna da sauransu shine ya jawo kuma idan mutum zai yi laifi to ba za a hukunta shi ba to gobe wani ma sai ya kwaikwaye shi jibi wani ma sai ya kwaikwaye shi ya ga dawa ne ba da kuɗi ya je ya saci shanun wane ya tsira ya haɗa baki da mutanen gari da masu mota da waɗanda suke yan Legas da ai wannan satan shanu idan aka fara kirga maka waɗanda suke satan ba wai 'ya'yan jokalin ba ne kadai su ne kawai suke shiga ɗakin kawai su ɗauko abin shi kenan su mika to waɗanda kuma za su ɗauka su ta tafiya da shi har a je a yanka saniyar suna nan da yawa wanda suke arziki a kai so domin haka ko yaushe suna nan suna neman wannan yaron da zai zo ya yi wannan satar kuma babu doka a kai hasali ma so ake a jiba fulatani ya yi wani ɗan laifi kiris yawa to da zaran ɗan sanda ya kama shi ba wai damuwarsa ya kai shi kotu ne ya tabbatar da cewa doka ta yi aikinta ba a'a nawa zai samu daga hannunsa shanu nawa zai sa ya je ya sayar ya kawo masa kuɗi wannan shine abin da ya sa sace-sacen shanu ya fara a cikin al'umma fulani wasu wasu wannan shine ya sa matsaloli irin su kidnapping da zuwa sauransu ya fara danginsu suka fara yiwa sai da suka raba kowane bafulatani da saniyarsa da sauran duk sauran al'ummuma suka fara sanin menene ma yake faruwa kuma yana yin haka ne saboda akwai waɗanda suke amfana da wannan satar shanun da yake yi din suna nan a cikin gari kuma ba ma fulani ne daga hausawa har zuwa yarbawa duk suna nan a kai kuma suke rayuwa a kai suke arziki a kai suke ciyar da iyalansu a kai suke maka a kai suke sa kaya masu kyau suna hankoron cewa su masu dukiya ne kuma dukiyar ta sata ce to dokta bayan da wannan abin ya fara bunƙasa na maganar satan shanu me yasa ba ku ba fulani na daji shawarar da a je kotu ba har abi diddigin wanda suka musu sata a kama su a musu hukunci mutumin da ba yi da ilimi da ka hana shi ilimi da ka hana shi abin da zai ci shanun ma sun kare wani kotu za ka tamar mara yaje zai iya zuwa kotu mutumin da tsakaninsa da jami'an kotu da kuma ɗan sanda shine su damfare shi su kama shi haka ma kawai bai yi komi ba yau ba fulatani ya fita bai yi komi ba kawai ya hau hanya kamar da kowane ɗan najeriya yake hawa sai an kama shi an ce ana zargin ka da abu kaza karya ne fa ne an san karya ce kawai saboda me saboda danginsa eh, su zo su kawo kuɗi sannan a saushi ai tsakanin bafulatani da hukuma da tsakanin bafulatani da wanda yake cikin gari sai dai Allah ya isa domin haka zancen shi a cewa ai zai nemo haƙƙinsa ba ta mata so ba domin ba yi ma da haƙƙi ba yi da abinci ba yi da ilimi ba yi da matsuguni kaddara ko da yana son ya dawo cikin garin ya zauna waye zai karbe shi yau dai ba fulatani ya fito daga ginin inda ake yanka shi ake yanka dan arewa ma duka ya ce zai dawo nan arewa kai ka sha gani a bidiyo a cikin mota haka za a sauke su a yayyanka su gunduwa gunduwa to kadara ma an samu har ya hauro nan arewa ya zo kowace jiha yanzu ta ce duk wani wanda ya zo sabo babla da kada a zauna da shi kar a bari ya zauna to a sama zai je zauna ko kuma zai je cikin teku ne je zai zauna da shi da iyalansa to don haka gaskiya ah, matsalar fulani matsala ce ta al'umma gaba daya gaskiya wanda ya kamata a zauna a cike ta to masu raro a nan ne muka kawo ƙarshen kashi na farko na wannan shirin na afirka a yau sai allah ya kai mu na gaba a maimakon dr aliyu usman tillan fulani kwamishinan ilimi na jihar bauchin najeriya ni awal kunya na shirin na gabatar nake cewa sai wani jikon. Shirinmu na gaba shine shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka, barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum gidan rediyon hausa jamhuriyar musulunci sunana ibrahim lara gabta karamar hukumar kirika sama a jihar jigawa a tarayyar najeriya to ina yi muku fatan alkari da farko kuma ina so na yi kira na musamman ga gwamnatin mu ta najeriya ya kamata yanayin yadda tsaro yake kasancewa a ƙasar nan a tashi fa domin a ga an yi maganin sa ganin yadda kullum ake yawan zahafa kai hare-hare musamman a ƙauyuka to gaskiya ya kamata gwamnati ta tashi tsaye domin kafin lokacin zaɓe ta ga an magance magance wani al'amari domin mutanen najeriya su samu sa'ida saboda abin da ya sa shi kan shugaba buhari ma aka zaɓe shi saboda matsalar tsaron ana ganin cewa zai iya yi wa talakawa ko kuma kasa ƙasa baki ɗaya maganin tsaro da ya addabe ta a wancan lokaci to kuma gashi shi din ma ya zo amma yanayin tsaron da ya gagara to da fatan da gwamnati ta farka daga baccin da take yi ta tashi tsaye ta yi wa al'umma aiki domin su gani a kasa wai kare ana biki a gidansu ya ce mu gani a kasa to ya kamata talakawa al'ummar najeriya su ma su gani a kasa yanayin mulkin da za su gani su ga idan buhari ya sauka sun san eh gashi abin da ya musu wani ba su amincewa da shi ba na gode sunana ibrahim lara gafta karamar hukumar kirika samma jihar jigawa tarayyar najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Suna na Sagir Isaka ina a jihar da magaramta Jamhuriyar Nijar. Zan yi tsokaci albarkacin ranar yanci da ake tallata ma 'yan Afirka ke cewa ranar yanci da ranar yanci da ake wannan. To ba kasashen Afirka gaba ɗaya wani dai in ce gaban na musamman ma a nan Nijar ni abin yana bani mamaki kullum akai zancen yanci. Wani yanci ne yanzu kamar ƙasa kamar Jamhuriyar Nijar gare ta. Yancin mine ne wanda ƙasar da akwai abubuwan da bata isa ba ta yi sai wata ƙasa ta washe wadda ita ce ta mata mulkin mallaka har yanzu ta ba da dama. Yancin mine ne ake zance. Ni ina ganin wani zance yancin kullum ana kokarin musamman mutane iri na ana kokarin kama a ce a tuka musu wuka ne a cikin ciwon da suke da a duk lokacin da wannan uku ga watan agustan da zagayo ta wannan yancin na je kana yi ka ni babu ma abin da nake illa bakin ciki saboda haka ni babu wani abin da nace sai zan yi wata a wannan rana Allah ubangiji ya sa kasashen mu na Afirka su samu yanci na gaske kamar yadda ake bukata assalamu alaikum sagir isa ka daga magaram assalamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim Rugal Malam Shagal Lako gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya a yau ni zan yi tsokaci ne dangane da ƙasa ta najeriya wadda ta yi ikirarin neman tallafi ga ƙasashen yamma domin kawo ƙarshen matsalar tsaro a gani na najeriya ba ta cire kawo ƙarshen matsalar tsaro ba domin mun sha gani ƙasashe da yawa inda ƙasashen yamma sun ka shiga da niyyar kawo ƙarshen matsalar tsaro sai dai ƙara ta'azzara ta kawai sun kai domin har yanzu siriya ba ta zauna lafiya ba har yanzu ƙasashe irin su iraq da afghanistan har yanzu ba su zauna lafiya ba kai inda ƙasashen yamma ma sun ka shiga mafi yawa alheri bai suka zama can ba maimakon haka najeriya kamata ya yi duk da cewa shugabannin nan ba abin da ba su sani ba sun san komai mu kama mun ka sani balle su su ma sun san gaskiya maimakon wannan da sun je china ko russia ko kuma su je turkiya su nemo taimako domin china a kyauta ma za ta yi musu wannan aiki ba sai sun biya ta ba amma sun je sun kude ma kasashen yamma da fatan allah ya sa kira na ya kai ga shugabannin mu sannan kuma allah ya sa su gane gaskiya da yake ma sun san gaskiya allah ya sa da su yi aiki da ita domin mafiya kasashen manyan ma ba su cika aikata alheri ba da inda sun ga shiga mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar local gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne la Malam Adamu sarkin aiki na ƙasa baki daya daga maradin jamhuriyar Nijar da jama'a 'yan Nijar barkamu da ganin wannan shekara da aka yi ta turwaƙut sai dai gaskiya wannan sallar ta turwaƙut kashe kuɗi ne ake yi na babu gaira babu dalili fi sabilillahi ga di bayo da shekara sattin da biyu ko da uku ana shibka itatuwan na amma har yanzu ba a samu wani gandun daji ba wanda aka tsare ana kula da shi sai a shubka ice kamar miliyan ɗaya amma ko da hamsin ba sarai dan Allah dan annabi shawara ta ga magabatan mu da wa'anda ke bisa da wa'anda za su zawa dan Allah dan annabi in za a wannan sallah a yi foraji foraji a tadda mutane kai amma ba yan kulab zaɓi san kasa ɗora kulawa da wa'annan saboda su aikinsu ne da shan icce ni ne na kurabilu malam adam sarki aiki na kasa baki ɗaya. To da a shafa cewa ana tarihin da ya shirin muryoyin ku masu saurare daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. Salamu alaikum wa rahmatullah mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da makarim ina so ku bayan dama zan tofa albarkacin bakina. Hakika karin kuɗin mai da aka yi kasar mu jamhuriyar Niger na kuɗin man gas hakika wannan samsan bai dace ba. Yana da kyau ala kulli halin idan za a yi abu a dinga shawara da wakilan talakawa su kuma wakilan talakawa su rika shawara da talakawa domin a ji ra'ayinsu akan wannan lamari domin a huto a hudo mafita mai kyau yana da kyau a koda yaushe yau ko gobe ko kullum kullum yana da kyau a rika shawara da al'umma al'ummar kasar niger domin su suka kai su wannan matsayi kuma yana taya dukkan al'ummar jamhuriyar niger da zagayewar wannan rana ta samun yancin kai da aka yi amma fa a takarda mu gani ba zahiri ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Kabiru Sala Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram jamhuriyar niger Lokaci na yau zan yi shi ne dangance da wani ban hannu da hukumomin jamhuriyar niger suka yi zuwa ga wasu sojojin France wanda aka a kore su daga mali inda suka taimaka musu da kwashe kwantina kimanin dubu shida ta makamai don kawo su a nan sansani na jamhuriyar nijar wanda aka ware musu da haka muke kira ga shugaban kasa da a samu su zamna da wannan sojojin na horanshi don samun wata yarjejeniya mara shinge wadda za ta ba su dama a koda yaushe su ga dama za su shiga su ji su binciki sojojin france don su ga wani irin aiki ne suke gudanarwa da shi a nan jamhuriyar nijar kamar yadda yake faruwa a nan cikin kasa inda gwamnati ba da umarnin cewa a bincika mata dukkan ma'aikatan gwamnati ma'aikata ma'aikata nawa ne da kuma wani irin albashi ne suke ɗauka da haka kuma nake kira ga 'yan uwa 'yan jamhuriyar Nijar gaba ɗaya ina musu barka da murna da shan ice wanda muna kira ga duk wanda Allah ba shi dama ya yi kokari ya je ya samu da shi ya dasa inda ya dace dan saboda yaƙi da gurgusawa hamada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaran na jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da da wani tallafin motoci da shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya ba ƙasar mu to gaskiya abin da zamu mu ce wannan taimako na motoci a buhari ya ba jamhuriyar mu domin a tabbatar da tsaro a cikin ƙasa gaskiya wannan abin ya yi daɗi kuma mun yi murna sosai kuma muna fata ubangiji allah sa wannan motocin da aka bada taimaka wajen yaƙi da 'yan ta'addan da suke damun kasashen namu gabaki daya kuma da ƙarshe muna roƙon allah ubangiji ya kawo zaman lafiya a kasashen mu na afirka da ma duniya gabaki daya na gode ku shi lafiya mai magana hassan laji omar daga birnin damagaram na jamhuriyar nisha. sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaran mu a jamhuriyar nijar ina ma yan ƙasa ta murna da cika shekara 62 da samun incin kai to alhamdulillah an gode ma allah daga wani bangare an ci gaba kuma daga wani bangare ana cikin wahala musamman ma da a zamanin da aka ce bauta ma ake mu kasashen afirka yanzu kuma muka samu inci kuma a da babu arziki amma yanzu kuma alhamdulillah shugabanni sun hudu arzikin ƙasa mun gode ma Allah kuma mun gode musu to sai dai gaskiya kash arzikin da aka hudo shi bai amfanin talakawa saboda yau in ka shigo cikin birnin da magaram ka ga matatan man fetur da take cikin da magaram kuma ka ga yanda talaka Nijar suke rayuwarsu sai ka tausaya musu ubangiji Allah sa dai magabata su gane su yi adalci arzikin ƙasa ma dan ƙasa amfani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashi hausa na BOH muryar musulunci da farko kuna tare da ba daga muryar matasan lafiyar afirka hada mai kwamfuta mai yama lokal government kebis ta nigeria to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin bakina dangance da abin da ke mintu a kwarya to hakikanin gaskiya kashe soja 85 da kuma 'yan sanda 65 da aka yi a ƙasa ta nigeria a cikin watanni shida da suka gabata gaskiya abintar da allah wadda ne da kuma kasawa gwamnatin shugaba muhammadu buhari na samun ma al'umma ingantaccen tsaro saboda saboda haka yana kira ga shugaba muhammadu buhari da ya amfani da wannan dama da wa'adin da 'yan majalisu ko kuma sanatocin najeriya suka bashi wanda yake na ya gazganta sauka ga mulki idan ya kasa kawo karshen matsalar tsaro a cikin sati shida masu zuwa na gode kwarai suna na haɗa mai kwamfuta mai yama assalamu alaikum radio boh jamhuriyar musulunci iran mai magana yasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya memba a kungiyar muryar matasan afirka to game da dama da kuke bamu muke bayyana ra'ayinmu zan bayyana ra'ayina ne a game da ƙarin kuɗin man diesel da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi hakika wannan abun takaici ne kuma abun damuwa ne ƙara kuɗin man diesel da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi a cikin yanayin da talaka yake cikin matsin rayuwa a wannan lokaci ya kamata gwamnati tana sara tana duban bakin gatarinta a don haka muke kira ga gwamnati mahukuntan jamhuriyar Nijar ya kamata ku sake shawara a game da wannan ƙarin kuɗin man dizet da kuka yi. Wannan ba komai ba ne kun yi ne don ku wa talakawan jamhuriyar Nijar domin talaka yana fama da abin da zai ci da abin da zai sa a bakinsa. Bai kamata a ce an kara masa kuɗin man dizet a wannan lokaci ba. To da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Yanzu kuma sai in haɗa ku da Zainab Bashir da magabatar da shirin na kisoshin rayuwa. cikin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin nam na kisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin dai mai suna matasanmu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar yadda ka sani ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. mubarak ya ce da jamila ta matsa lamba ai dole kai sanyi murmushi sardauna ya ce ba ruwan jamila ita da take shirin jarabawa ta ina za ta samu lokaci na kawai sabon zubi nake so na sake shi yasa dan dan 'yan matan unguwar nan na gaji da su mubarak ya ce ai ana son dama a ringa canja saboda tsaro sani ya ce kawai ka ce iyayensu sun gano ka shi yasa suka hana yaransu kula ka sauran ya ce wallahi karya ne kai ma ka san babu macen da zan kula ta wulakanta ni kawai ni ne na gaji da su babban yaro ne ya ƙara so yana faɗin kuna nan kuna fira ba ku san halin da ake ciki ba sauran ya ce ka samo mana sabbin kyankyasa ne dariya babban yaro ya yi ya ce daɗi na da kai idon ka idon mata ba ka da wani labari sai na mata sardauna ya ce ai saboda su nake zaune a nan domin allah da ya tashi halitta ma daga jikinmu ya halicci mace kaga kuwa da kansa ya hada bayansa mata da maza domin tsakaninmu fitila ce da batir da baya aiki idan babu daya don haka idan ma na yi maganar mace kada ka ga laifina mubarak ya ce maganar ka gaskiya ce amma me yake faruwa a cikin garin babban yaro ya ce wallahi wani ne saboda kwallo ya daba mu abokin bugawarsa kwalba a ciki yanzu haka kotu ta makasa gidan yari sani ya ce ya kashe sa babban yaro ya ce ina fa yana can asibiti yana fama da jiki amma iyayensa sun ce ba za su yarda ba idan wani abu ya samu yaron su fa mubarak ya ce ni kam allah ya yi ni namiji amma ban ga abin so a kwalla ba ni fa bata lokaci nake gani so so dubu gara na je mu sha fira da masoyiyata da na je na bata lokaci na ina kallon mutanen da ba su san da zama na ba wasu saboda girgima kwallo hada zage-zage zaka ji suna yi wasu kuma gaba mai tsanani suke a tsakaninsu saboda kawai kowa da club dinsa sardone ya ce kai dai bari haka kawai na ji kullum a ringa ji mani ciwo saboda kwallo ni na san da ina kwallo kullum sai mun je mun je wajen mai dori dariya suka sa sani ya ce tunda sun ji za su iya ba sai su yi ta yi ba ka manta mk wanda ya mutu a filin kwallo suna cikin fili aka bugo masa kwallo ta sama haka ya ringa binta da baya baya a shi akwai wata tsohuwar rijiya a gefen filin mutane suna ta faɗa masa bayansa da rijiya amma bai ji ba yana buga tsalle da kibol dawowar da zai ji sai cikin rijiya nan mutane suka fara kokarin cirosa wallahi yaron fari ne amma kafin a cirosa har ya yi baki ana zuwa asibiti aka ce har ya mutu babu wanda ya san sanadiyar mutuwarsa bayan faduwarsa sai daga baya muka ji ana faɗin ashe rijiyar aljanu sun yi yi yawa a cikinta shi yasa ruwa ya daina fitowa mutane suke zuba shara a ciki sardauna ya ce lallai wannan ya yi mutuwar wahala allah ya ji kansa suka ce amin mubarak ya ce kowa fa da sana'ar da ta amshe sa sardauna ya ce kai ku tsaya wace yarinya ce waccan juyawa suka yi suna kallon inda yake nuna mubarak ya ce waccan ai ba kuwa ce mu ta zo yar azara ce amma wallahi gara ka haɗe zalamar ka domin gidan malam liman take ina ji yar uwar matarsa ce ka san kuwa ko kai ne mayan mata ba za ka taka kafar ka zuwa gidan malam liman ba da sunan kaje zance ta baki sardauna ya ce wallahi karya ne sai dai idan ban ga damar kula ta ba ba yarinyar da za ta watsa mani ƙasa a ido ba ai ba dole sai na je gidansa ba wallahi idan na haɗa mata wani zafin da kanta za ta ringa neman inda za mu ringa haɗuwa dariya suka sa sani ya ce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 ga Sheikh da Kadir Mubarak ya shirya don gabatar da shirin nan na haƙoƙin mata a musulunci. Haƙoƙin mata a musulunci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku dangane da haƙoƙin mata a musulunci idan masu waro ba su manta ba a cikin shirinmu na wancan lokaci da ya gabata mun kasance ne muna magana akan haƙoƙi waɗanda suka shafi ainihin mata wanda mutum ko kuma mijinsu yake ganin cewa ya gaji da zama da su saboda haka yake bin wasu hanyoyi wanda ya ga cewa ya kamata su rabu to amma mun yi tsokaci akan cewa waɗansu hanyoyin da ake bi na rabuwa ɗin wani abu ne wanda akwai zalunci a ciki akwai sarayar da su haƙoƙin mata ɗin a ciki mun yi ƙoƙari mun bijiro da yadda waɗansu daga cikin al'umma waɗansu daga mazaje hatta dangin miji din yadda suke ainihin gabatar da wasu maganganu da kuma aikace ma suke zaluntar ita matar da sarayar mata da haƙoƙinta wanda musulunci ya bata to abubuwa ne waɗanda suke masu muhimmanci a cikin ƙoƙarin ganin cewa an fahimci haƙoƙin da na mata mace domin zamantakewar da aka ce a yi na aure ba yana nufin in ta ta zama baiwa ba. wannan abu abu ne wanda yake tabbas a cikin al'amura na addini idan a da a wasu lokuta a wasu al'ummomi an samu wani lokaci da aka dinga tirsasa mata ana zalunta su ana yin wasu ayyuka da wasu abubuwa na nuna kaskanci gare su a matsayin cewa su ba kowa ba ne mata illa haja haja ce kurin wacce za ka iya amfani da ita ka yarda ita duk lokacin da dama to idan wannan tunanin na jahiliya yana nan a cikin gwagwalan wasu har yanzu to wannan zamani da muke ciki fa zamani ne wanda wayewa ta kowane bangare ta zuwa ɗan adam sannan ta bangaren addinin ma akwai wayewar addini akwai wayewar zamani sannan sau haƙoƙin nan da ake magana a cikin al'amura na addinin nan tunda mun ce haƙoƙin mata muke magana a musulunci to shi kansa addinin musuluncin yadda ya fito da haƙoƙin na mata ya kuma bayaninsu wallahi in ka duba za ga kasashen turai waɗanda suke tunƙaho da cewa suna da ci gaba ta zamani suna wai wani kare wani abu ya shi haƙƙin ɗan adam wanda duk wani abu ne na shirme domin ɗan adam wanda allah ya halitta ubangiji ya riga ya bashi haƙoƙinsa ɗan adam wanda dai in dai an ce mutum ne ɗan adam mace ne ko namiji ka yi zancen haƙoƙi to haƙoƙin ainihin su 'yan adam ubangijin da ya halicce su ya riga ya zayyana musu waɗannan haƙoƙi musamman su matan mata a cikin al'amura na rayuwa tun da dai muna magana ne akan al'amura na zamantakewa da kuma yadda ake sakin su mun bujiro da yadda al'amura na musulunci ya bujiro da shi da kuma hatta haƙƙi ne na mace kamar yadda muka faɗa wancan lokaci duk da cewa ba mu yi bayani mai tsaho ba to muna so mu buɗe abin cewa ita ma mace kamar yadda namiji yake da haƙƙin ya sake ta to ita ma tana da haƙƙin ta je ta nemi a sake ta ɗin ba wani abu ne na tursasawa ba kamar inda muka bayani cewa wannan bayanin na cewa igiyar aurenki tana hannuna baki isa ba sai na ga dama zan sake ki duk irin zaluncin ku da mutum zai wa mace sai ya dinga gaya mata wannan magana na cewa bata isa ba sai ya ga dama zai sake ta sai ya gama gabala bai da ita ya gama sarayar mata da haƙoƙinta to musulunci ya ba da mafita a irin wannan musulunci abin da ya ba da mafita shine ita matar za ta iya zuwa ta nemi rabuwa da mijin ta bujiro da dalilanta na waɗannan zaluntarta da yake yi in aka bujiro daga dalilai a fili a gaban shari'a to akwai abin da musulunci ya zo da shi wani nau'i na saki wanda ake ci masa hul'i to sakin hul'i ai dama ita mace ita ce take kyamatar namiji in ta kyamace shi saboda zaluncin da yake mata sanar mata da haƙoƙi da yake yi to wannan matar za ta iya zuwa gaban shari'a ta ce tana son rabuwa da shi mijin kuma shari'a za ta saurare ta za ta ji dalilanta za a kawo shaidu su tabbatar da cewa lalle wannan mutumin mutum ne wanda yake sarai mata da haƙoƙinta to irin waɗannan in aka tabbatar ga zaluncin da suke yi to ma labar da kaga saki a nan alkali zai so ya ba da hukunci ya saki ainihin matar ko da mijin a gaban kotu yana wani babatu yana shi bai yadda ba ai ya faru sau nawa ya faru a gaban idanmu wa an yi wannan wanda wani zo yana yana zaluntar matarsa lokacin da ya je auro ta ashe ma auren dama ya je mata karairayi ne yana ɗaya daga cin wasu abubuwa da wani samari da waɗansu waɗanda suke ainihin ƙoƙarin ganin cewa sun tirsasa mata sun sarar musu da haƙoƙi sai su yi wani abu na ƙarya lokacin da yake neman ta za a tafi da wasu motoci da wasu shiga na alfarma ashe duk na haya ne ko dai hayowa ake kaya ma na sawa akwai na haya da ake zuwa hayo in za a je zance wajen 'yan mata mota ma ana hayowa a je wajen 'yan mata a ruɗe su ƙarairayi kala-kala to idan mutum ya irin wannan ya je kamar yadda muka gani wannan ɗin da aka bamu labari ya je ya kuma yi ƙarya ya nuna shi ma'aikaci ne a wani guri kaza ga kuma kayayyaki na alfarma yau in je zance da abin da ya je ba da shi zai je mai gobe ba yau in je kaza amma abubuwan da yake yi shi a kan kansa ya san cewa ainihin ba mai gaskiya ba ne sai da ya bi ya bi ya bi ya bi ya bi ya ga cewa an ɗaura masa aure da yarinyar nan aka kwa auren aka kawo laife na alfarma akwatu akwatu akwatu aka ce sun kai goma cike da kayayyaki to ashe duk abin nan shi ma wai akwatin ma laifin wai akwai na haya da ake karbowa saboda haka an kawo haya bayan wani lokaci sai je hada baki da wasu karta sai su zo cikin dare su kwashe sai a zo a ce barayi sun zo sun yi sata ba abin da kuma za su ɗiba illa wannan kayayyakin na laifin shi ake zuwa a kwasa shi ne kuma mijin ya je haɗa baki da waɗannan waɗansu samari suka zo cikin dare ko kuma watakila sai ya ce da matar ta zo su tafi wani guri ashe ya riga ya ba su makullin gidan su waɗannan samarin sai baya nan kullum su zo su kwashe sai a dawo shi ne ma na farko da zai fara ɗora hannu a ka ah, an ɗaya miki kaya ina kayan ki ina kayan lefanki ashe shi ne ya haɗa baki da su aka zo aka kwashe aka mayarwa da masu kayan in abubuwa ne a ciki an dan yi kyaututtukan wani abu shine zai dan bibbiya kurin amma an mai da kayan to wannan ba karamin zalunci bane ake wa mata to irin wannan zaluncin ya faru ba aka zo aka bincika aka yi ga cewa ashe ma da aka ɗauki auren aka ɗaura auren aka je ashe ba shi da gidan zama gidan haya ya je kama shi ma gidan haya ashe bai gama biyan mai gidan ainihin kuɗin hayan ba ma shi ma yana bin sa bashi gashi nan dai kuma cikin gidan babu komai gashi nan babu wani abu wanda zaka iya cewa irin yadda yake nunawa kafin ya auro matar babu wani abu da zaka tabbatar da cewa mai wadata ne amma tun farkon da ya tafi aure din neman aure din ya tafi ne akan shi mai wadata ne ya mallaki kaza ya mallaki kaza duk karerai ba ba abin da bai yi mata ba na karya to saboda Allah a cikin irin hali wanda musulunci ya dora mu a kai da tarbiyyar da musulunci ya dora al'umma irin wannan shi kenan sai kuma a ce tun da dai wai igiyar aure tana hannun namiji irin wannan mazan azzalumai shikenan wannan matar haƙoƙinta shikenan sun tafi kenan sun saraya kenan ba ta da katabus a wani addinin ake da wannan irin tunanin shi yasa aka kawo wannan zancen saki din nan a hannun mace za ta iya neman a sake ta ta tafi wajen alkali ta tafi wajen neman shari'a a yi wannan abu na hul'i kuma abin da ya bayar na wannan sadakin da yake nuna cewa ya bada sadaki irin wannan sadakin ma da ya bayar in an zo su ma alkalai ya kamata su ji tsoron Allah an an tashi hul'i din sai su dinga yanko wasu kuɗaɗe na cewa wai sai dai ta bashi kuɗin da zai je ya nemi wani auren ya yi wani auren to shi nawa ya bata sannan yaudarar da ya mata fa me yasa ba za a dinga lura da irin yanayin yaudara da shi wannan mutumin yi wa wannan matar ba yaudara da yi mata shi kansa ya kamata a ce ko ma za ta bashi wani abu na sadakin ne a raba biyu a ce to da ba da rabi a cikin al'amuran sadaki sannan duk wannan kayan da aka kawo mata na laife da sauransu ba ta yi amfani da su ba ya turo aka zo aka sace kaya aka mayar dama can ya kawo su ne bisa yaudara sai kuma a ce ta biya su misali fa to kaga irin wannan duk ta kowane bangare akwai sarayar da hakokin mata ta bangaren shi mijin irin waɗannan mazan mayaudara akwai sarayar da hakokin mata ta bangaren alkali wajen shari'a din Suma wasu lokutan suna ganin wai adalci suke wannan ba adalci bane ya kamata alkali ya bincike ne mai zurfi ya yi bincike mai zurfi suna da hanyoyin da su yi bincike mai zurfi su tabbatar idan zaluntar matan nan yayi da abubuwan da aka kafa na shaidu to shi ya kamata ya ainihin girbi abin da ya shuka ne duk abubuwan ba wai a dinga tirsasa mace dole sai ta fito da wasu makudai wasu ma ba su da shi wasu ma sai dai su ce da iya su su sai da gonaki a biya shi mijin wannan sadakin da bayar din amma akwai yadda za a biya shi kenan saboda haka ya kamata a kowane lokaci a dinga yin abu na adalci ne a dinga duba haƙoƙin matan nan ana ƙoƙarin kare musu haƙoƙinsu ba wai a taimaka wajen sarayar da haƙoƙin nasu bayan kuma an zalunce su ba waɗannan duk suna daga cikin al'amura waɗanda ya kamata a ce a kowane lokacin a cikin al'umma ana lura da haƙoƙin matan nan to ga shi dai muna ta bayani amma an ce da mai lokaci yayi bari tsaya nan sallallahu ala muhammad alihi tahirin Kuma saurare da wannan neman kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku amma da kiman saurayin dagigoki ga takaitattun labarai. An ci tarar kamfanin MultiChoice na Najeriya naira miliyan biyar saboda yada labaran da suke barazana ga tsaron ƙasa. Ƙungiyar OPEC ta ƙara wa Najeriya yawan ɗanyen man fetur da za ta haƙa zuwa kasuwannin duniya zuwa ganga miliyan ɗaya da ɗigo ɗari takwas da talatin. saudiya da kawayenta sun karya yarjejeniyar tsagaita budewa juna wuta a ranar farko da aka tsawaita ta to masu saurare duka duka iya abin da ya sauke na a cikin shirin gan lokaci na ranar mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauki zuwa dan shirye-shirye amma kafin nan amma madadin tahir amin da ya karanta labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo to wwwcb 1ng a huta lafiya